radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi tara ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyu ga tara biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ku kusan cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan Oktoban shekara ta 1962 kasar Uganda ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan Ingila 'yan mulkin mallaka. Kafin haka dai turawa sun mame kasar Uganda ne a shekara ta 1890 bayan mamayar ne mutanen kasar suka fara gwagwarmaya da turawa don samun yancin kai wanda ya tabbata a rana irin ta yau a shekara ta 1962 kasar uganda tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 235,880 sannan tana cikin kasashen gabashin nahiyar afirka har ila yau tana makwabtaka da kasashen sudan kenya tanzania rwanda da kuma demokuraɗiyyar congo masu saurare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan oktoban shekara ta 1981 hukumar leken asiri ta isra'ila mossad a takaice ta aikata wani kisan killa a kasar italiya inda ta kashe majid abu sharar wani babban kusa a cikin kungiyar kwatar 'yancin kan falasdinawa ta plo kisan ya auku ne a cikin birnin roma na kasar italiya yin amfani da hanyoyi na kisan gilla a kan falasdinawa masu fafutuka yana ɗaya daga cikin hanyoyi da isra'ila ta fi baiwa muhimmanci a kokarin ta na murkushe al'ummar palestino tun bayan da ta mame musu kasa a shekara ta 1948 da karshe masu ware kun san cewa yau ce ranar tara ga watan oktoba wanda kuma rana ce da aka ware ta hukumar aikiwa da sakonni ta duniya wato post office day ko kuma world post day aikin aikawa da sakonni dai yana daga cikin ayyuka da suka fi dadewa a duniya amma a ranar 9 ga watan oktoban shekara ta 1879 kasashe 22 na duniya suka amince su kafa hukumar aikewa da wasiƙu a tsakaninsu sarkin kasar jamus na lokacin ne ya bayar da wannan shawara sai kuma taron tokyo na kasar japan a shekara ta 1969 aka sanya ranar 9 ga watan oktoba na kowace shekara ta zama ranar post office ta duniya sannan kuma aka kafa hukuma ta post office ko kuma hukumar gidan waya ta duniya wadda a halin yanzu take da mambobi kasashe fiye da 192 a duniya. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana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 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka nake muku lalemar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya farko ga muhimman kanin labaran a jamus an yi zanga-zangar neman a sasanta da rasha saboda tsadar rayuwa kaftan ibrahima traore wanda ya jagoranci juyin mulki a burkina faso ya kira wani babban taron ƙasa da zumar tsida wanda zai yi shugabanci gwamnatin rikon kwarya a kasar chadi kuwa an naɗa muhammad idris zabi a matsayin shugaban rukun kwarya tun zuga cikakkun labaran a su dubban mutane ne su gudanar da wata zanga-zanga saboda matsalar tsadar rayuwa a kasar da kuma nuna kin jinin gwamnati kan siyasar da take amfani da ita ta sanya takunkumi kan kasar rasha wanda ya haifar da hawan farashin makamashi masu zanga-zangar dai sun fito ne daga jam'iyyar afd inda suke kiran da kawo ƙarshen mulkin mallaka na amurka wasu hotunan da aka wallafa a kafofin yada labarai sun nuna wasu masu zanga-zangar dauke da tutar jamus da kuma ta rasha inda suke kalubalantar takunkuman da kasashen yamma suka a gwamnatin shugaba vladimir putin na rasha wasu masu zanga-zangar na neman a hau teburin tattaunawa da gwamnatin rasha a kuma dakatar da bayar da makaman yaƙi da kuma amurka ta same hannayenta daga al'amuran kasashen nasu a kasashen turai dai da dama daga cikin jama'ar kasar na da fargabar kasa biyan kuɗin makamashi nan gaba musamman a lokacin da ake tunkarar lokacin sanyin hanturu jagoran juyin mulki a burkina faso kaftan ibrahim traore ya sanar da kiran wani babban taron ƙasa da a yayinsa za a zaɓi shugaban rikon ƙwarya kafin shirya zaɓukan ƙasar a shekarar 2024 taron da za a gudanar daga ranar 14 zuwa 15 ga watan oktoba nan a wagadugu babban birnin ƙasar zai hada wakilai daga dukkan bangarori na kasar da suka hada da 'yan siyasa kungiyoyin farar hula na kwadugo da kuma wakilan kungiyoyin addinai da na gargajiya yayin taron za a tsara mulkin roƙon ƙwarya da kuma wa'adansa da mambobin da zai kunsa da kuma wanda zai shugabanci mulkin na riƙon ƙwaryar soji ko farar hula har zuwa lokacin gudanar da zaɓuka domin mayar da ƙasar bisa kundin tsarin mulki tun bayan da ya karbe mulki kaftan traore ya bayyana cewa ba shi da wata sha'awa ta rike wani mukamin siyasa abin da ke gabansa shine kawai komawa fagen daga tare da sojinsa domin kwace yankunan da ke hannun gungun 'yan ta'adda wani sakamakon bincike na kiwon lafiya da aka fitar kan musabbabin mutuwar matashiyar nan mahasa amini a iran da ta mutu bayan kwantar da ita asibiti kwanaki uku da tsare ta ofishin jami'an tabbatar da da'a ya nuna cewa ta jima da take fama da wata larura a wani bangare na kwakwalwarta binciken da kwamitin likitoci na kasar ya gudanar ya kuma ce babu wata alama ta duka ko musgunawa da aka yi wa murgayiyar yar shekara 22 takardun da aka mika wa ma'aikatar shari'a sun dogara ne da wani aiki da aka yi wa mahasa amini a kwakwalwarta a cikin shekarar 2006 a wani babban asibitin tehran mai suna milad a chadi an kawo ƙarshen babban taron muhawara na ƙasar da aka fara tun ranar 20 ga watan ogista wanda ya haɗa bangarorin al'umma na ƙasar a birnin injamena a sanarwar bayan taron da tsohon madugun 'yan adawa na ƙasar sale gebzabo ya karanto an sanar da rusa majalisar rikon kwarar soji ta kasar mai kunshe da janar janar sha biyar tare da nada muhammad idris debi itno a matsayin shugaban rikon kwarya baya ga hakan kuma an sanar da yiwa kundin tsarin mulkin rukun kwaryar kwaskwarima ta da za a kara yawan mambobin majalisar kasar ta wucin gadi a cikin jawabin nasa muhammad idris debi bayan taron ya mika kira ga gungun 'yan siyasa da masu dauke da makamai da ba su sanya hannu ba kan yarjejeniyar doha da su rungumi zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasa game da hakan muhammad idris debi ya yi alkawarin sakin dukkan fursunonin yaƙi da ake tsare da su tare kuma da kira ga 'yan siyasa da ƙungiyoyin farar hula da suka ƙauracewa babban taron ƙasa da su zo a yi aiki tare to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa ne da shirin nan namu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo a yau za mu yi magana ne akan noman kahawa a ƙasar angola da yadda ƙasar take son dawa fagen kasuwanci na kahawa ɗin bayan da ta samu koma bayan wasu shekaru da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙasar angola ta bayyana aniyarta na son sake komawa cikin kasuwar kahawa ko kofi ta duniya kahaba ko kafi da ƙasar angola take nomawa yana daga cikin nau'o'in da duniya take son ɗanɗanawa domin tun a shekarun 1970 ne zuwa shekarun da suka biyo baya ƙasar ta angola ta fitar da ƙahawa ɗin take nomawa zuwa kasuwannin duniya wanda ya kai tan 250 a kowace shekara sai dai bayan da ƙasar ta fada cikin yakin basasa an haramta wa duniya ci gaba da shan kahawa ɗin angola mai daɗi yanzu bayan gushewar shekaru 20 daga kawo ƙashen yakin basasar da ƙasar ta yi fama da shi angolan ta fara farfadowa da dawowa cikin hayyacinta kuma ta bayyana cewa tana son ta dawo da matsayinta a duniya a fagen kahawa kamfanonin da suke kokarin sake farfado da noman kahawa din a kasar su ne kafe kazango da kuma fazenda bisolela manazarta sun ce kamfanin kafe kazango shine na gaba wajen harkar noman kahawa a wannan kasa wanda kuma yake gudanar da ayyukan hidima na kofi a cikin birnin luwanda hakanan kuma a garin kulukungo da yake ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin noman kahaba shi dai kamfanin kazango mallakin wani attajiri ne mai suna migili wanda kaka da kakanni suka shahara da noman kahawa tun kafin ƙasar ta samu 'yanci ya kafa kamfaninsa ne dai a shekara ta 2010 kuma da akwai manoma ɗari biyar da suke aiki a ƙarƙashinsa ƙawa ɗin da wannan kamfanin nashi yake fitarwa ana kai ta ƙasashe da dama da suka haɗa da ƙasar amurka a ƙarƙashin kamfanin na cizango manoma suna da kyakkyawar rayuwa amma daga wurin zamansu da kuma tsarin karatunsu wanda ya dace da tsarin da gwamnatin ƙasar ta amince da shi bugu da ƙari manoman kofi a ƙasar ta angola suna samun taimako da tallafi daga tarayyar turai da kuma ƙarƙashin wasu tsare-tsare na majalisar ɗinkin duniya tattalin arzikin ƙasar ta angola dai ya ginu ne mafi yawancinsa a kan man fetur aikin gona yana baiwa ƙasar kuɗaɗen shiga ne da ba su wuce kaso sha uku cikin ɗari ba to ko me yasa ƙafa ɗin angola take da kyau manazarta sun ce ingancin da kahawa ɗin ƙasar ta angola take da shi yana daga cikin dalilan da suke sa ake neman ta a kasuwannin duniya abin da ya bata wannan ingancin kuwa shine wurin da ake noma ta wanda tudu ne da ya kai mita 1200 1300 daga ƙasan teku bugu da ƙari ƙasar ta angola tana da ruwan ban ruwa mai kyau wadatacce wanda shi ma yana taka rawa wajen wato baiwa abin da ake nomawa inganci Tuma sauraro ramu dasa aya a nan saboda lokacin wannan shirin kurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mai bankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya Shirin mu koma noma kenan tun kuma za mu kai ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum mu da raka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sama ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Da yake muna cikin kwanakin zagawa na haihuwa annabin rahama annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka ne. Ya sa magarto muku mawaka daban-daban don gatar da irin waƙe-waƙe na yabo da suka yi wa manzan rahama tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa. Farko bari mu hada ku da Sayyid baba Bani Fatimi domin jin irin wakar da ya tanadar kan wannan rana ta zagawa na haihuwa manzon Allah tsaya da aminci tabbata gare shi da Allah yansa tsarkaka aisa ya lafiya. Ya شیدایی خدا میدونه بی همتایی راه نجات برحمة To an gaishe ka Said Mushtaba Bani Fatimi a cikin wannan waka da kayara mana ta yabo ta manzan Allah tsiya da aminci su fita gare shi da alayensa tsarkaka da fatan masu sun amfana kuma wakar ta burge su kuma sun ji ta da fatan masu ware za su ci gaba kasancewa tare da mu a cikin shirye na gaba domin jin mu dauke da wasu dan waƙe-waƙen na yaban manzan Allah. Kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin alharan mu ana iya ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo to dot ng. a huta lafiya. 了你，我。 me kuma wani neman muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci amma kafin misalama ga wasu cikin labaran da aka riga aka ji. A su dubban mutane ne su gudanar da wata zanga-zanga saboda matsalar tsadar rayuwa a ƙasar da kuma nuna kin jinin gwamnati kan siyasar da take amfani da ita ta sanya takunkumi kan kasar rasha wanda ya haifar da hawan farashin makamashi masu zanga-zangar dai sun fito ne daga jam'iyyar afd inda suke kiran da a kawo ƙarshen mulkin mallaka na amurka wasu hotunan da aka wallafa a kafofin yada labarai sun nuna wasu masu zanga-zangar dauke da tutar jamus da kuma tarasha inda suke kalubalantar takunkuman da kasashen yamma suka wa gwamnatin shugaba vladimir putin na rasha wasu masu zanga-zangar na neman a hau teburin tattaunawa da gwamnatin rasha a kuma dakatar da bayar da makaman yaƙi da kuma amurka ta same hannayenta daga al'amuran kasashen nasu a kasashen turai dai da dama daga cikin jama'ar kasar na da fargabar kasa biyan kuɗin makamashi nan gaba musamman a lokacin da ake tunkarar lokacin sanyin hanturu jagoran juyin mulki a burkina faso kaftan ibrahim traore ya sanar da kiran wani babban taron kasa da a yayinsa za a zaɓi shugaban rikon kwarya kafin shirya zaɓukan ƙasar a shekarar 2024 taron da za a gudanar daga ranar 14 zuwa 15 ga watan oktoba nan a wagadugu babban birnin kasar zai hada wakilai daga dukkan bangarori na kasar da suka hada da 'yan siyasa kungiyoyin farar hula na kwadugo da kuma wakilan kungiyoyin addinai da na gargajiya yayin taron za a tsara mulkin roƙon ƙwarya da kuma wa'adansa da mabobin da zai kunsa da kuma wanda zai shugabanci mulkin na rokon kwaryar soji ko farar hula har zuwa lokacin gudanar da zaɓuka domin mayar da ƙasar bisa kundin tsarin mulki tun bayan da ya karbe mulki kaftan traore ya bayyana cewa ba shi da wata sha'awa ta rike wani mukamin siyasa abin da ke gabansa shine kawai koma fagen daga tare da sojinsa domin kwace yankunan da ke hannun gungun 'yan ta'adda to madalla ina ga kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya